rashin haɗin kai da neman cimma juna din duniya wannan abin na ɓata mu da sosai ƙila da za mu haɗa kanmu da ci gaban da mu samu ya faru ni dai haifaffen garin funtuwa ne a nasarawa na yi makarantar firamare a funtuwa na yi secondary school a funtuwa na yi diploma a funtuwa inda yanzu nake a karatun digiri a jami'ar yusuf mai university kano yaushe ne ka soma amfani da kafafai na sada zumunta wajen 2010 da wanne aka fara da facebook me da me ake wallafa a shonan dandali na facebook lamura ne na siyasa kenan za a ce ambasada dan siyasa ne mm, to mai bin siyasa ne <laughs> to da siyasa ake taba tun daga matakin ward jiha lokal gamman jiha har Allah ya kai mu ga matakin tarayya akwai wasu nasarori da kacin masu na dandalin facebook san kuwa kamar me da me na haɗu da mutanen arziki kala kala ɗaya daga ciki akwai ka wannan ai za a ce cin hanci ne <laughs> eh za mu suka faɗa mana saurin da kacin baba ya ga gaskiya na samu connection da mutane da dama mutanen arziki banta na akwai abin da na samu wanda ya gaza wannan wata ba da taɓa ma kyauta ba <laughs> to kila na manta to kalubale fa eh akwai kalubuluka kala kala kana zaune wata rana ma da hannunka zaka anshi wanda zai duka mai iyayenka zai <laughs> ya kake ji idan wani ma kalamai na cin zarafi ko wani abu a shafin facebook ba na jin wani abu gani nake na shi ne da har yanzu yana tunanin zai iya attacking ina da tsakanin maza da mata su aka fi kawance da su a facebook na fi kawance da mata me yasa fahimtar mu ta fi zuwa tare da su eh watakila wai kai mutane gwagwari gwari eh gaskiya fahimtar mu ce ta fi zuwa tare da su fahimtar mu ta zo ɗaya tare da su eh, za a ce ka fi son ka kana hira da 'yan mata akan 'yan wanka maza kenan eh, kamar haka ne to me kake musu shin kana irin ba su shawarwari ne ko kuma su ne suke baka shawarwari duka muna mu juna wace babba kawar ka to a facebook a facebook lalle <laughs> bana da babba kawa to su waye kawayen da suka fi kusa da kai mm, to ba zan iya lissafin ba amma ba da laifi suna ɗin akwai wadda ka ji ka kamu da mi da soyayya ina da mata misali to za ka iya auren wadda ku a facebook sosai ma da so samu ne wace kake ganin in za ta amince za ka bari ta cikin abokanan ka na facebook na manta facebook handle ɗinta amma da na faɗa ma ka taɓa kashe wata cikin ƙawayen ka na facebook kuɗi sosai kuwa kamar nawa eh to ban iya cewa kawai abin da na sani shine duk macen da ta iya tambaya ta kati haka ko data to tsananin buƙatar ta ya kai na in taimaka mata akwai wani abu da yake cima tuwa kwarai akan yadda mu'amalar matasa na arewa su take kasancewa a shafin facebook sosai kuwa menene rashin haɗin kai da neman cima juna din duniya wannan abin na ɓata mu da Ila da za mu haɗa kanmu da ci gaban da mu samu ya fi haka to akwai wani abu da kake yi domin ganin ka magance hakan ga duk wanda suke tare da ni ko kuma ke mu'amala tare da su ina ƙoƙarin fahimtar da su illa haka da kuma nasarar haɗin ka. wani lokacin ana ganin kana yin rubutu kamar na barkwanci haka eh, dama kana kakan yi barkwanci ne haka a zahiri ko a nan ne kaga sha'awar ya kamata ka kai a zahiri da a facebook duka ina yi nawa ne mafi girma abin da ka taba kashewa wata a facebook ɗari da hamsin dubu ko naira naira ɗari da hamsin <laughs> kana cikin irin mazanan da suke aika siyan awara ah, a jihohi makoda ba na ɗaya daga ciki sai dai ana kawo mun kyauta wannan to a bayan fage wata sana'a an ba su da yake a bayan fage eh. ni dan kasuwa ne to kasan amfani da shafin facebook din wajen talata kasuwancin ka ko koya ba na yi me yasa haka nan saboda kamar bata shafi harkan ba wani bugu kake da shi a rayuwa kake fatan Allah ya cika ba ina fatan Allah ba bani ikon taimakon al'umma bangaren siyasa akwai wata kujera da kake fatan nan gaba ga ka hau ba na fata sa na faɗa mata a farko ni mai biyu ne na siyasa ka fi so ka tsaye rakiya yawwa an so mu raka waɗanda su kama al'umma ci gaba wannan kaɗai ma ina tunanin gudunmuwa ce akwai wani lokaci a kwanakin baya da aka yi babban taron jam'iyyar apc a jos an ta yaɗa wani hoton ka cewa duk gudunmuwa da kake bayarwa amma ga yan fim an ɗebe su a jirgi ko kuma sako ku a mota haya wai me gaskiyar wannan abu eh to gaskiyar wannan abun eh, shi asalin hoton na saka shi ne domin faɗakarwa ah, hoton a zahiri ba a hanyar jas aka yi shi ba a kan hanyar warawa ne na dawo daga wani aiki da ne a warawa eh, sati ɗaya da yin hoton ne ma lokacin na saka shi na saka shi domin faɗakarwa irin duniya ta kalli halin da matasa masu amfani da kafar sadarwa domin siyasa suke ciki na ina da tabbaci a zuciyata cewa akwai wanda ya je Jos a irin wannan yanayin to tunda kamar ina tani ina da kafar da zan iya isar da saƙon ina amfani da wannan hoton na ne sacrifice na isar da saƙon amma shin da gaske ne ana nuna bambanci wa ku masu amfani da social media ta fagen siyasa ana fifita yan fim akan ku sosai kuwa wani zai ce kamar ba a ganin haka eh to bai al'amuran ne ta ina ne kake ganin ba a kyautawa masu amfani da social media tashin ba su dama da su baza su kamar kayi a dunkule me kake nufi da ba da dama a jawo su a jiki a ɗaura su akan hanya wadda za su iya zama wasu suna su yan fim ɗin an yi sa su ne su zama wasu kokoya su akwai burukan da suke so su cimma kuma tabbata suna cimma burukansa inda ni ba ɗan fim ba ne, ba lallai na sanin me target din nasa amma a ganin ka me yasa ake nuna muku wannan wariya na farko akwai eh, rashin haɗin kai irin nan kamar zan iya cewa sun ɗan fima haɗin kai da kuma rashin samun jagora kamar mu a social media za ga a arewa ba mu da wani jagora ko kuma wasu jagorori wanda suka tsaya mana saɓanin su 'yan fim za ga suna da kam kam waɗanda jagorin nasu in sun yi magana tana kaiwa inda To a ƙarshe wata shawara za ka ba matasa masu tasowa waɗanda ke amfani da kafin sada zumunta a fage na siyasa? Shi ne su siyasa a hankali. Zan iya cewa siyasa abu ne wanda yake eh, taso bukata. Babu maƙiyi na dindindin haka kuma babu masoyi na dindindin. A guji cin zarafi da batunci da A ƙarshen ƙarshe a madadin mabiyan shafinka na Facebook, mai alaƙa ka da wata hawa. 嘿嘿嘿，呵， <laughs> 意思。